radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na namu leka Iran. Daga shi kuwa sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu ya su gyara zama kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan baran haɗa ku da Abdullahi Sado Katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan Afrilun shekara ta 1946 aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya wadda ake kira da league of nations an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na ɗaya sannan kuma shugaban ƙasar amurka na lokacin woodrow wilson shine ba da shawarar kafa wannan majalisa amma majalisar dokokin ƙasar amurka ta ƙi amincewa ƙasar ta shiga cikin wannan majalisa ƙasashe 49 ne dai suka fara tafiyar da majalisar a shekara ta 1920 kuma cibiyar majalisar tana a birnin vienna na kasar austria bayan kwashe shekaru goma sha tara ne majalisar tana aiki aka fara yakin duniya na biyu bayan kawo ƙarshen yakin a shekara ta alif tara da da arba'in biyar shekara ɗaya bayan hakan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya wato united nations a birnin san francisco da ke arewacin jihar california a ƙasar amurka kuma aka amince da birnin new york ya zama cibiyar majalisar ɗinkin duniya sannan a rana irin ta yau 19 ga watan afrilun shekara ta 1946 aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya ta league of nations da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan afrilun shekara ta dubu da biyar aka zaɓi paparoma benedict na goma sha shida a matsayin shugaban majalisar katolika ta duniya wannan zaɓe dai ya biyo bayan rasuwar paparoma john paul na biyu ne a ranar bigotan afrilu na waccan shekara a shekara ta 1927 a kasar jamus ya fara karatunsa a makarantar addini a kasar ta jamus a shekara ta 1951 kuma ya zama fasto sai kuma a shekara ta 1977 ya kai ga samun mukamin cardinal banda haka kuma a shekara ta 1981 aka zaɓe shi a matsayin jagora na hukumar kare limamin kiristoci a fadar vatican amma bayan ya zama paparoma ya fuskanci matsaloli da dama waɗanda suka hada da tunan sililin da aka yi wa wasu daga cikin malaman kiristoci waɗanda suka aikata wasu abubuwa na rashin kyawawan ɗabi'u da kuma cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan fadar vatican wannan da ma wasu dalilan ne suka sanya paparoma benedict ya sauka daga kan mukamin nasa a cikin watan afrilun shekara ta 2013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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To yanzu kuma sai a gyara zama da a saurari cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. Kwanaki ku a jere yahudawan sahiyoniya suna yin kutse a cikin masallacin kudus ƙasa afirka ta kudu ta san da kafa dokar ta ɓaci dangane da bala'in ɗabi'a shugaban ƙasar iraki ya ji da muhimmancin bunƙasa alaƙa da iran to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun kwanaki uku a jere yahudawan sahiyoniya suna yin kutse a cikin masallacin kudus da safiyar yau talata ɗaruruwan yahudawan sahiyoniya tare da sojoji da suke musu rakiya suka kutsa cikin masallacin na kudus gabanin kutsan 'yan sahiyoniyar dai cikin masallacin kudus a yau sojoji sun hana dukkanin falasɗini da shekarunsa suka yi ƙasa da arba'in shiga cikin masallacin saboda tsoron yin taho gama. sai dai da hakan falasɗinawan da suke cikin masallacin na kudus sun yi ƙoƙarin hana yahudawan shiga cikinsa lamarin da ya sa aka harba musu haƙi mai sa hawaye da kuma na barkono a jiya litinin da shekaran jiya lahadi 'yan sahaniyar sun kutsa cikin masallacin na kudus inda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi kan falasɗinawa da suke ciki da kuma harba haƙi mai sa hawaye can birnin khalil kuwa yan sahiyoniya ne suka kutsa cikin masallacin ibrahim khalil inda suka gudanar da ibadarsu a ciki tuni dai gwamnatin rikon kware-kware inawa ta yi tar da abin da yake faruwa tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su hana faruwar abin da ta kira yakin addini a nan yankin jagin yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wasu hare-hare a yankin gaza da asubahin yau talata jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai jerin hare-hare a yankin gaza akan wasu cibiyoyi na 'yan gwagwarmaya har ila yau hare-haren na 'yan sahani sun shafi wasu yankuna na fararen hula a yankin khan inda suka yi amfani da makamai masu linzami guda hudu ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa hamas ta sanar da cewa ta harba makamai masu linzami na kakkaɓo jirage yayin da suke kai harin asarin samaniyar gaza sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun ce ɗaya daga cikin jiragen su ya illata sanadiyar harbin da aka yi masa da manyan bindigogi tuni dai aka ji karar jiniyar gargadi tana tashi a matsugunan yahudawa 'yan share wuri zauna da suke kusa da zirin gaza harin da 'yan sahayuniya yana zuwa ne dai a daidai lokacin da a can birnin kudus yahudawa ke ci gaba da yin kutse cikin masallacin kudus mai albarka to kuna tare da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙasar afirka ta kudu ta sanar da kafa dokar ta ɓaci dangane da bala'in ɗabi'a shugaban ƙasar ta afirka ta kudu cyril ramaphosa ne ya sanar da kafa dokar a ƙasar mako ɗaya bayan da ambaliyar wanda da aka yi ta ci rayukan mutane 443 a yankin dabin da ke gabar ruwa a jawabin da ya ta kafar watsa labaru a jiya litinin shugaba ramaphosa ya ce a wannan lokacin dukkaninmu muna cikin halin alhini tare da bayyana abin da ya faru da cewa bala'i ne tuni dai gwamnatin kasar ta aike da sojoji dubu goma zuwa yankunan da bala'in ya shafa domin gudanar da ayyukan agaji da ceto yankin kwazulu natal da ya fuskanci ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa shine aka fi samun waɗanda lamarin ya rutsa da su shibiyar take kula da yanayin sararin samaniya ta ƙasar ta afirka ta kudu ta ce a halin yanzu an samu saukin saukar ruwan sama amma ana hasashen cewa kwanaki masu zuwa za a iya fuskantar wata ambaliyar ruwa dubban mutane da suka rasa muhallinsu bayan waɗanda suka rasa rayukansu a wasu yankunan kuma babu ruwan sha ko wutar lantarki shugaban ƙasar iraki ya jaddada muhimmancin bunƙasa alaƙa da iran shugaban ƙasar ta iraki barham saleh wanda ya karɓi bakuncin jakadan iran a birnin bagadaza iraj masjidi a jiya litinin ya yi ishara da kyakkyawar alaƙa da ake da ita tsakanin bagadaza da kuma tehran sannan ya kira da abin ƙasa wannan alaƙar domin amfanin al'ummun ƙasashen biyu a nashi gefen jakadan iran a ƙasar ta iraki iraj masjidi ya bayyana matsayin jamhuriyar musulunci ta iran na ci gaba da taimakawa iraki domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasa hakanan kuma jakada na iran ya ambaci cewa bunƙasa alaƙa tattalin arziki da cuɗaniya ta al'ummu biyu za su ƙara haɗa danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan. To labaran duniya ke aka saurara tare da Mustapha Adam yanzu kuma sai a gyara zama domin a shirin na leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksarwa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin shiras inda muka bayyana muku cewa birnin shiras yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars a ƙasar iran to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na shiraz wato kabarin shaharar mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da harsuna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a ɓangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma ƙasashen duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya kamayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka. akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta 904 hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba ƙirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen To ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na kasar Iran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya. Kuma har yanzu dai muna nan a birnin na Shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a Takti Jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar Iran. matattarar Dr. Jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin Mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin Shiraz cibiyar birnin Fars da ke kudancin Iran. Hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta sanya matattarar Dr. Jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin Fars. Har ila yau ana yi wa takta Jamshid lakabi da Persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar Iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin Darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun Takta Jamshid tana da kimanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. Daga cikin fada mai girma a matar Dr. Jamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin a kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to ma saurare shi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo akan shafin mu ko akan adireshin mu na www.hausatv2.ng To shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saza da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da ƙayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin a yau shirin namu ya kita muku hisamuddin siraj domin jin irin waka da tanadar mana a shirin namu siraj عاشقان ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله ای سلسله جنبان جان عالم ز تو پر قلقله زنجیر دیگر ساختی بر گردنم انداختی و از آسمان در تاختی با زنی بر غافله ای عاشقان Meyselin, Meyselin. برخیز ای جان از جهان بر پرز خاک خاکدان که از بهر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله سلطانان شویم در ملک جاویدان شویم بالاتر از کیوان شوی بیرون شوی زین مزبله ای آشقان ای آشقان دیوانه او سلسله ای سلسله جنبان جان To a gaida Hisamuddin Siraj a cikin wannan waka da gabatar mana da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu zamu shirin sai a wata sa za ku ji mu ɗauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng کشیدیم ز پیمانه بی خود از خیش فتادیم به نیخانه عشق مجد ای دوست که آمد به چمن بل شیدا قد برافراخت بیند همه جا سر به دلارا باده شخ کشیدیم ز فتادیم به میخانه عشق to ma yi duka duka iya abin da ya so kenan gan lokacin da aka mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shi na gaba domin jin mu ɗauki da sa'anin shi amma kafin nan amma adin waɗanda sun yi su musamman Mustapha Adam da ya labaran duniya ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Thank you.